ashirin da shida ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan August shekara ta dubu biyu muna karatun littafin as Battar fi tasaddi li saharatil ashrar na shekul Allama Wahidu Abdulsalami Bali Allah madaukakin sarki ya mishi sakamako da aljanna Firdausi idan jama'a basu manta ba muna ƙarƙashin alfaslun rabe gaba ta hudu ta wannan littafi wadda ya sanya alamar tambaya da cewa kaifa yuhabbiru sahiru jinniyan yaya ne boka ike halarto da aljani in yana da buƙatar zai aiki tare da aljani wace hanya ce yaya ne ma'ana wannan faslin zai koyar da kai ne dangane da bokan da dama yana da aljanu waɗanda yake hudda da su to in matsala ta faru aka zo gurin boka don ya aikin bokanci to yaya yake ya kirayo ya gayyato aljanun da ainihin suke aiki tare da shi bayan ka ji shimfiɗar da malam ya maka cewa babu shakka babu wata hanya da boka ke bi ya kira ko ya halartu da wani aljani sai ya zan wannan hanya mafi karanci fasikanci a cikinta akwai haramun mafi munin laifi shine a samu ainihin shirka ko kafirci kamar taka alqur'ani izu 60 ya ainihin raba alqur'ani izu 30 30 a kafar dama da hagu ya mai da shi kamar silifa yana shiga ban daki da shi yana taka qur'ani yana wasu ainihin zikirori irin nasu na kafirci ko kuma ya rubuta alqur'ani da jinin haila ko kuma ya rubuta alqur'ani da ribas da kon gaba kon baya abubuwa dai makamantan haka waɗanda suna da alaka da shirka to bayan da malam diye maka wannan shimfiɗa baki ɗaya shine sai malam yace a tariqatul ula sai dama ya gaya maka zai lissafo maka hanyoyi takwas a takaici waɗannan hanyoyi takwas ka sani ilimi ne ake koya maka ilimi kuma misali ne don haka kaga alkur'ani ke ɗauke da misalai yanzu ya buga maka misalin hanyoyi takwas ne kaɗai da boka yake bi suke gayyato ko suke halarto da aljani waɗannan hanyoyi ba su kenan ba suna da yawa amma ana so ne kai ka fahimci kullum da kake ji in muna magana mu ce boka kafiri ne mewa babanka boka ne mewa malaminka boka ne mewa shehunka boka ne sai kana jin zafi muna kafirta shi to shi ne malam yake tsungulo maka kaɗan cikin irin ayyukan da suke yi wanda kai ma in dai musulmi ne kana cikin hayyacinka ya kamata ka tabbatar da cewa boka kafiri ne to kaga ashe wannan misalai ne ake maka sai malam ya ce tunda misalai ne yake don ya haskaka maka ba zai kwance maka sirrin abin gaba ɗaya ba don ka a samu wasu masu raunin imani kuma allura ta tono garma madadin ainihin ana son a tona asirin bokaye ya zan kuma garin haka an bayyana cikakkiyar hanyar sai kuma wani ya je yana ɗabbaƙa ta a aikace jama'a mun gane hikimar malaman aƙida ko to shine ainihin muka fara karanta wannan fasli sai lokaci ya ƙure mana malam yace tariqatul iqsam na daga cikin hanyoyin da ainihin bokaye suke bi wajen halarto ko kiran aljani shine hanyar godo godo bokaye ta godo ya ta roƙon yana gama wannan aljani da yake son ya zo ya ta gama shi da girman manya-manyan shi shine al-iqsam kamar yace aqsamtu alaika billahi in kai da musulmi ne kuna magana ka ce wani ina gama ka da Allah aqsamtu alayka billahi ina gama ka da Allah ka taimake ni to in boka ne zai rinka gama wannan karamin aljani da darajar manyan shi dan ya halartu yaya bayani akan wannan hanya sai malam yace yadkhulu sahiru fi ghurfatin muslima boka sai ya shiga cikin ɗaki mai duhu kalmar sahir kana ji muna fassara ta da boka wannan ita ce fassara da Hausa kalmar dan sihiri da ake cewa wannan ba a fassara a Hausa da ita dan ana son in za ka yi fassara ka yi fassara wadda za ta shigi cikin mutanen da kake fassara ya kamata ka gane wannan in ka zo nan zariya garin zage-zage ka ne musu fassara in ka zo kana fassara haihata haihata limatu aduna sai ka ce har abada ba ku ba alkawarin da ake muku haka ba zazzage yake hausa shi in ka je Kano ka faɗa haka bahaushe ba zai ji wannan Hausar ta shige shi ba sai ka ce mishi faufau ko ka ce mishi fau fau fau to bahaushe in dai ba Kano ne ya san ma'anarta haka ake yin fassara don haka ake son ka kware a cikin ilimin fassara ka san fassara akwai ɗauki saka akwai mai yanci akwai wadda inda ya kamata kai haka za ka yi ta don me makasudi a gane abin da kake nufi amma ba wai kai fassara kalma da kalma ba don haka kalma sahiru da kalma a sihiru larabci ne sai bahaushe ya juye su sai ce ɗan sihiri sai ce sihiri to kalmar kahinu ita ma tana ɗaukar boka to abin da ake so ka fahimta bokaye nau'i nau'i ne kamar yadda malamai nau'i nau'i ne akwai malamin qur'ani akwai malamin hadisi akwai malamin fiqh amma duk me malami haka boka kahini sahiri kahini arraf eh, eh, kahini boka duk kalmomin suna ɗaukan ma'ana ɗaya sai in sun zo a haɗe ne sai kai ƙoƙarin bambance su kalmar kahinu kalmar sahiru kalmar arraf sai kai kokarin bambance sa amma in ɗaya ke ta zo duk fassarar da ka ba ta yayi daidai ina fatan mun gane wannan to sai a samu boka ya shiga ɗaki mai duhu summa yuqidu naran sai ya kunna wuta rushi kenan ya haɗa rushi a cikin ɗakin wa ya bawa alan nari nau'an min al sai ya samu wani nau'i na turaren wuta sai ya ainihin sanya a ainihin cikin wutar hasabal mawdu'il matlubi gwargwadon matsalar da ake so gwargwadon irin matsalar da ake so in matsalar muguwa ce sai a samo turare mara daɗin ƙanshi turaren da kai in ka shaƙe shi sai ka kusa ka faɗi ka suma sai a barbaɗa shi a saman rushin in matsala ce ake son a haɗa soyayya tsakanin mutane biyu sai a samo turare mai ƙanshi shine yace hasabal mawdu'il matlub a sanya turaren gwargwadon matsalar da ake neman a aikin a kanta idza kana yuridu tafriqa aw ilqa al adawati bain awal baghdai wa ma shakala zalika in ya zambo kan yana son ya raba tsakanin miji da mata ko tsakanin wa da ƙani ko tsakanin yaro da mai gidan shi ko tsakanin amini da amini ko ya saka kiyayya da gaba da dai abin da yake kama da haka ya ba'u alan nari bukhuran zara'ihatin kariha sai shi bokan ya samo ainihin tirare mai wari sai ya ainihin sa irin turaren bokaye mai ƙarfi wanda zaka ji shi malam ya fi kafin sallama wai za kana yuridu a mahabba in kuma bokan yana son ya saka ainihin soyayya ne a cikin zuciyar wata ta so wani ko wani ya so wata ko wani ya so wani gari ko wani ya so wani gida ko ya so wata anguwa ko ya so wani abu yanzu sihirul mahabba na wanda annabi ya kira shi da attiwala duk waɗannan abubuwan ka bi mu a hankali in aka je gaɓoɓinsu kowanne za a bayyana maka ka ji yadda ake ana gane al'amura al'amari na ilimi a hankali za ka bi a hankali amma an ka ce to ai kai baka ga dalili ba ai baka je makaranta bane in ka bi a hankali sai ga an karantar da kai yanzu daga fara littafin zuwa yanzu abubuwa nawa ne da suka ɗaure maka kai guda nawa ne yanzu ka samu waraka a kansu to haka da zaka haƙura har a gama karatun littafin to shikenan sai ka tashi kai ma ka zama malami akan matsalar ke to amma matsalar da baka sani ba ka je ka tara jahilai kana cewa a kawo maka dalili jahilin ba kabbara ba me zai iya maka ba abin da zai iya ba zai iya kawo maka dalili aw fakka rabtin ko kuma ana son a warware wani rab an kulla mutum ya kasa saduwa da matar shi ko ta kasa daukan eh, iya saduwa da mijinta shine yace aqdir rajuli an zaujatihi wato an daure mutum an an an kudirce shi an yi asiri yadda ya kasa saduwa da matar shi aw halla sihirin ko kuma bokan yana sanya warware sihiri bokaye su ma suna warware sihiri shi yasa <clears throat> wannan mas'ala ta ruqya ko kaga abin yake da rikici kamar yadda nake faɗi kullum boka na warware sihiri fasto na warware sihiri malamin sunna na warware sihiri boka na kora aljani fasto na kora aljani malamin sunna na kora aljani to sai matsalar sai ta ruɗe wa malaman bid'a duk gaba ɗaya sai suka ce ai duk sihiri ne duk bokanci ne wannan ba komai ya kai su ba sai rashin ƙaunar Allah da rashin ilimi game da alkur'ani da sunna in ba haka ba akwai matsaloli da dama waɗanda addinin musulunci yana maganin su a wannan lokacin kuma za ka ga matsafa ma suna ba da magani akan wannan to shikenan sai a ce tun da dai har matsafa suna ba da magani akan kaza to duk wata hanya da za a bi a yi maganin wannan mata zama tsafi to rashin ilimi kenan Allah ya kiyaye sai malam ya ce sai shi wannan boka ya ba'u bahoran in yana son ya warware sihiri ko kuma ainihin ya kwance wato kullin da aka yi tsakanin mutum da matar shi sai ya sanya turare zara'ihatin tayyiba mai daɗin ƙanshi sun ma yabba usahiru fi tilawati azimatihi shirkiya sannan sai shi bokan ya fara karanta surkullan shi na shirka kalmomi ne zaka ji yana karanta su waɗanda ba ka iya gane ma'anarsu suna ɗauke da sunayen manya-manyan shaiɗanu da aljanu to dan boka ya ruɗa ka wani lokacin sai ka rinka jin yana sako wasu ayoyi na Alƙur'ani a tsakankani wani lokacin ka rinka jin sunayen manyan mala'iku wani lokacin ka rinka jin sunayen annabawa haka yana yi waɗannan karatun ƙur'ani da yake da sunayen mala'iku da sunayen annabawa ba su ne matsalar ba matsalar ita ce wannan surkullan da yake shine abin da yake yardar da aljanu sai ce wahiya falasimu muayyana wannan irin surkulle surkulle ne ayyananne ba kowane irin surkulle ne zaka je kai ba kowane irin aiki bokan zai yi to akwai irin kalmomin surkullan da yake faɗi tahtawi ala iqsamin alal jinni bi sayyidihim wannan surkulle yana ɗauke da roƙon su aljanun su ainihin biya bukata saboda darajar shugabansu wa su'alihim bi azimihim kuma a rinka roƙon su su yi wani abu saboda ainihin babban su saboda darajar babban su kama ta tabammanu anwa'an min ash-shirki al-ukhra kamar yadda dai wannan surkulle yana ɗauke da wasu nau'uka na shirka daban ka ta'zimi kubara aljinni kamar girmama manya manyan aljanu wal istighafati bihim da kuma neman agajin su wa ghairi zalika da ma waɗansu abubuwan daban na kafirci da fasikanci duk baka rasawa daga cikin waɗannan kalmomi na surkulli ina fatan mun gane sai malam ya ce bi sharti an yakuna sahiru alaihi la'anatullahi ghaira tahirin amma fa da sharadi shi wannan boka inuwar Allah ta tabbata a gare shi ka tabbatar da cewa na daga cikin sharaɗin boka in zai shiga wannan aiki wannan ɗaki da zai wannan aiki sai ya kasance ba shi cikin tsarki in ma junuban ko dai ya zama shi da kan shi bokan yana da janaba jaraban nan kuma gwargwadon yadda su aljanun za su sharɗanta mai wata janaba za su sharɗanta mai mai sauƙi su neme shi janaba kawai don haka ko janaba ce ya samu ta daga mafarki ko daga saduwa da matan shi kaga wannan janaba ce mai sauƙi amma wata janabar za su ce mishi sai ya je ya sadu da uwar shi ko yashi ko yashi ko wata wadda yake dangantaka jini da ita wata janabar sai a ce je samu jaka ko karya ko wani abu dai daga cikin dabbobi gwargwadon yadda aljanun suka sharɗanta mai au murtadiyan li najisin ko li najisin ko kuma ya zama shibo kan yana lullube ya lulluɓa ainihin tufafi wanda yake mai najasa tare da shi ma'ana yanzu ana faɗa maka sharaɗin in bokan zai shiga ɗakin kamar yadda kai in za ka je ka'aba kai sallah ko in za ka je masallaci kai sallah me kake yi alwala tsarki ko to shi kuma boka aka akasin haka sai ya zama ya ainihin tafi da janaba ko kuma ya tafi yana sanye da wata tufa wadda take da najasa malam ya dige dige ya ce ila <laughs> da dai saura har dai zuwa ƙarshen irin sharuɗan da ainihin ake musu wani bokan za a yi mai sharaɗin in zai je ya je tsirara wani bokan za a yi mai sharaɗin ya samu wata dabba da bai halatta a ci namanta ba ya yanke kanta ya zuba jinin a jikin shi haka zai tafi cuɗanya da wannan jinin wani bokan za a yi mai sharaɗi ya samu jariri sabon haihuwa ya ainihin yanke kan shi ya sauri ya kwarara jinin ya zuba a jikin shi sannan ya kawo kayan shi ya sa sannan ya shiga inda zai tattauna da waɗannan aljanu aiki ne wanda yake ɗauke da kafirci ko fasikanci yanzu duk in kana jin irin waɗannan abubuwan to ashe da kake jin muna cewa boka arne ne to sai kaga kalmar ta dace da shi ko da mahaifinka ne dan a ka'ida addinin musulunci in aka ce musulunci to kan mai uwa da wabi ne ko malaminka ko mahaifinka ko waye kawai ya kafirta ya kafirta ya zama arne ya zama arne ba ma guje ne shi ba ma guje ne gaskiya ka faɗa an baka faɗa haka ba kai kai laifi a wurin Allah Allah ya shiryar da mu sai ya ce wa ba'da ma yantahi min tilawatil azimatil kufriya bayan shi bokan ya gama karanta wannan surkulle nashi na shirka al'azima da ainihin abbalasim duk ma'anarsu ɗaya bayan ya gama karanta ainihin wannan surkulle nashi na ainihin kafirci ya a mamahu shabahun sai ainihin shi bokan sai ya ga wata sura shabah shabahu da ainihin ha shabah sai ga sura haka sai ga wato surar wani abu mutum ne sai ce ala hai'ati kalbin ko dai ya ga sura irin ta kare yana gama karanta waɗannan irin kafirci shikenan sai ga ainihin surar kare ta bayyana gare shi au su'ban ko maciji au ayi hay'atin ukhra ko kuma wata surar daban ko ya ga jariri dan karami yana ta wutsul wutsul a gaban shi fa ya'muruhu sahiru bima yuridu wannan sura da ta bayyana aljannin ne ya halarto to amma ya danganci irin surar da zai zo mai wani aljanin sai ya zo mishi a sura wadda ainihin take zai tsorata shi ya zo mishi a suran maciji ko wani abu da zai firgita shi wani lokacin ma sai bokan ya ji wata guguwa ta tashi a ɗakin kama an firgita shi ko ya ji ana ta dariya ko ya ta ganin ainihin gaɓoɓin ɗan adam suna faɗowa kafa ta faɗo kai ya faɗo mutum ya haɗi ya tayan mishi gadan gadan da ya daure shi kenan sai a ce me yake so ga abin da yake so kaza kaza kaza kaza fa ya amuru sahiru bima yuridu sai shi bokan ya umarci wannan aljani da abin da yake so ya ce akwai wani sihiri za a karya akwai wata mata ana son a haukatar da ita akwai wani ana son a kore shi daga garin nan ko makamancin haka wa ahyanan wani lokacin la yazharu lahu shay'un babu abin da shi bokan zai bayyana gare shi ba abin da zai bayyana ma bokan ko ya gama karanta wannan surkulla nashi wa inna ma yasma'u sautan sai dai ji tana magana da shi wa ahyanan la yasma'u shay'an a wani lokacin ma sai zan shi bokan ba zai ji murya komai ba ba kuma zai ga komai ba wa inna ma ya'qidu ala asarin min asari shakhs al-matlub sai dai shi bokan ya sa a kawo mishi wani abu na daga abin da shi wanda ake son yi wa sihirin yake sawa kamar rigashi shi wani za a yi mai asiri sai kaji an ce a yanko rigar shi ko a kawo hular shi ko takalmin shi to sai bokan ya nemi wannan sai ya ƙudiri ya kulla wani bakin zare ko makamantan haka a jiki misala sha'arihi ainihin wato kama misli sha'rihi kama ainihin gashin shi wanda ake so a wa asirin aw qita'atin min saubihi ko kuma yankin ainihin tufafin shi fiha ra'ihatun min araqihi amma ya zama a jikin wannan abu da ake so a yi sihirin da shi ya zama akwai ainihin warin gumin shi wanda za a yi wa sihirin don haka ka'ida ita ce duk rigar da za a yi wa mutum sihiri a kanta ko tufafi ko takalmi sai wanda mutum ya taɓa sawa bai wanke ba sai wanda ka taɓa sawa baka wanke ba ka ainihin kai shi kenan sai a je sai a yanki gefen rigar shi kafin ya wanke sai a je sai a ɗauka sai a je a ce za a haɗa mishi sihiri da shi ila har zuwa ƙarshe shine kaga ya sa ainihin harafin alifun lamun kha wato ila akhiri ma yasna'unahu har dai zuwa ƙarshen abubuwan da suke aikatawa summa ya amuru jinniya ya bima yuridu sannan shi bokan sai ya umarci aljanin da abin da yake so misalin wannan bayanin na ƙarshe shine malam ya dan dunkule shi abin da yake nufi shine wani lokacin in aka samu mugun mutum ya zo wurin boka ya ce yana so ne a aiwawa na sihiri a kashe shi sai bokan ya ce to abin da za a kawo mana takalmin shi in ya je ya kawo takalmin sai bokan ya kulla wani zare a jikin takalmin sai ya tasa takalmin a gaba sai ya tasar kullan shi na kafirci in ya gama ba zai ga komai ba ba zai ji komai ba da ya gama kadai wannan ainihin gamawar ta tabbatar mai da aljanin ya halarto kenan to shi kenan sai cewa aljanin me wannan takalmin muke so a kashe ko a raba shi da matar shi ko a yi mai kaza ko a yi mai kaza shi kenan duk inda yake sai ga abin ya same shi amma kai musulmi ne mun wuto wata ka'ida can ita ce me wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah duk wannan kafircin da kaji ana cewa bokaye su ne ana samun nasara Allah ya ce ba su isa su yi tasiri kan wani ba sai da izinin Allah sai in Allah ya yarda mun fahimci wannan sai ya zan kaya ya tsinke gindin kaba dama lokacin mutuwar ka yayi ajali yayi me ya rage mutuwar to me ya sanadinta sai Allah ya sanya sanadin mutuwar ita ce sihiri kamar yadda sanadin mutuwar wani sai zama hadarin mota sanadin mutuwar wani sai zama harbin bindiga sanadin mutuwar wani sai zama ciwon ciki amma in ajalinka bai ba babu abin da ainihin zai iya jawowa ya sa dan boka ya asiri ya kashe ka. Ka mutu sai in abin ya zanza ni tatar da mu mu ina fatan mun gane to in ya zanza ni ni bata tadda mu je mu ba an yi asirin a kashe ka ajalin ka bai ba shine in dai har Allah ba su nasara sai asirin sai juye sai zama wani iri daban kamar yadda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi don su kashe shi sai abin ya juye sai zama rabtu to haka kai ma inda za a yi maka a kashe ka ajalin ka bai ba sai Allah ya juyar da abin sai zama zazzabi ko ciwon kai ko wani mafarkai shikenan kana addu'a ana dan magani shi kenan kwana biyu sai ka kawo tsaki Allah ya shiryar da mu ya jama'a musulmi kun ji hanya ta farko daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen halarto da aljanu to yanzu wannan hanyar malam zai dan yi maka ta'aliki zai dan jawo hankalinka akan ta sai ce at-ta'aliqu ala hadhihi at-tariqa ga bayani dangane da wannan hanya da bokaye suke bi wajen gayyato aljanu min dirasati hadhihi at-tariqa ya tabayyanu ati daga darasin da muka yi na waccan hanya da boka yake bi wajen halarto da aljani to za mu iya fahimtar bayanan nan masu zuwa al'awwal bayanin farko aljinnu tufaddilu al-ghurafa al-muzlima aljanu suna fifita daki mai duhu dan haka kaji a can boka da zai tashi shiga waccan harka sai da ya sami daki mai duhu aljanu suna son daki mai duhu ka kiyaye wannan da kyau mun gane wannan da kyau shi yasa ka rinka zikirin Allah a cikin ɗakinka yadda in ka tashi kwanciya dama sunna ta ce ka kashe wuta to kana zikirin Allah a ɗakinka kayi zikirin Allah zaka kwanta kana karatun alkur'ani babu abin da duhun nan zai taimake su wajen su maka amma dama ka bar ɗakinka empty sai disco sai music sai kiɗa ba zikiri ba komai ga duhu shikenan sun sami yadda suke so kenan asani abu na biyu aljinnu ta tagazza ala ra'ihatil bakhur allati lam yuzkar ismullahi alaiha aljanu ainihin wato suna jin daɗin su ci ko kuma su rayu ko su ci abinci da ainihin wato duk turaren da yake ainihin wato an sa shi ba ambaci sunan Allah ba yanzu wancan turare da aka tashi sa shi ba sunan Allah aka ambata ba don haka aljanu za su ji daɗin su je su ta a wurin su tsaya su ji ƙanshin wannan turare saboda ya ne musu daɗi asalis abu na uku Mina ash zahiri adh-dhahiri was-sarih fi hadhihi at-tariqa jinni yana daga cikin shirka ƙarara a fili kan wannan hanya shine godan aljanu duk mutumin da ya zo yana godan aljanu dan kaza dan girman manyan ku dan kaza dan kaza to wannan ainihin wato shirka ce karara wal istighasatu bihim da kuma neman agaji a wurin su aljanu din shi yasa masu yin ruqya Allah ya saka muku da alheri amma ku je ku binciki shin kun koyi rukuya ko ku alkafura kuka kuka fada to ku tabbatar da ku da masu sukar duk kun hallaka da mai sukar rukuya ya hallaka da mai yin rukuya da ka ba a koya mai ba duk waɗannan hallakakku ne dan mas'ala ce ba ta 'yan daba ba balle ta zanta 'yan tasha mas'ala ce ta ilimi akwai da dama zaka ji mutum yana yin rukuya aljani ya ƙi fita sai ka ji wai yana da wani aljani da ke taya shi aiki sai gayyato wannan aljani wai ya taimake shi wajen a fitar da wannan aljanin ko kuma wani aljani ya taimake shi wajen a karya sihiri wannan duk ba komai bane sai shiga harkar ta hanyar ainihin jahilci Allah ya kiyaye ba a neman agaji ko taimako ko kuma godan aljanu a kan wani abu mun fahimci wannan da kyau don wannan aljani da ya shiga cikin wannan mata ko wannan mara lafiya ai fasiki ne fasikancin shi ya bayyana karara yayin da ya zan yana cutar da musulma ko musulmi a to dan me ba a zo ana roƙon shi arziki ya taimaka ya fita in dai kai ka tabbata musulmi ne mai yin ruƙuya ƙwararre ai ba wani godo ana lallashin shi ana roƙon arziki ya taimaka ya fita ya ce shi ba zai fita ba sai nan da sati biyu a ce to shikenan a koma tunda ya ce sai nan da sati biyu shikenan kuma ya ce shi ba zai fita ba sai an yanka mai kaza wake wake ko kaza butsa ko kaza harara garke shikenan a je a yanka da kai malamin da su duk kun zama mushrikai kun zama arna sai kun sake la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kun maguzawa sosai kuka zama ka tabbatar da wannan to kaga kiluta jabau kai yanzu kana son ka cire musu larura yanzu duk gaba ɗaya kun zama masu larurar larura dan babu larura da ta wuce shirka duk wanda yawa aljani yanka za ka zo ka ji ba da daɗewa ba ya zama kafiri shi yasa ya kamata mutane su gane Allah ya kiyaye arrabe abu na hudu da za mu fahimta a cikin wannan darasi aljinnu tufaddilun najasata aljanu suna titi fifita najasa aljanu suna son najasa suna son najasa don haka zaka ga banɗaki, ɗaki wurin zaman aljanu ne bola wurin zaman aljanu ne duk inda ƙazanta take to aljanu suna titi ta wannan wuri amma wannan fa kafirai daga cikinsu da kuma fasikan cikinsu. washayatinu ta min al-anjas shedanu suna kusantuwa zuwa ga najasa duk inda najasa take shedanu suna ainihin matsawa kusa da ita to kaji hanya ta farko daga cikin hanyoyin da boka yake bi in ya samu na aiki na bokanci wajen halarto da aljani Allah ya kiyaye a tariqatu saniya hanya ta biyu tariqatu zabhi hanyar yi wa aljani yanka a yi wa shi aljanin yanka da zara an yi mai sai ya halarto irin wannan zai zan boka yana da aljani kamar yadda zaka zo ka ji to amma yanzu ga wani aiki ya taso kenan sai aljanin ya mai sharaɗi duk sanda kake da buƙatar ka in halarto gare ka ka samu dabba iri kaza mai kala kaza ka yanka da zaran ka yanka ka ambaci sunan Allah ka je ka jefar da ita wuri kaza kana jefar da ita kaɗan saurara bayan yan mintuna kaɗan duk inda nake zan halarto. shine sai ya ce yuhdiru sahiru ta'iran a irin wannan hanyar kuwa boka yana ainihin samo tsuntsu ne in aka ce tsuntsu anan tsuntsu da jinsin shi kaza tsuntsu ce agwagwa tsuntsu ce duk jinsin waɗannan masu fukafukai Au aw hayawanan ko kuma wata dabba kamar tinkiya ko akuya ko rago ko sa ko raƙumi ko jaki ko doki ko kare ko kura duk irin waɗannan aw da jajatan ko kaza aw hamamatan ko tantabara ko harbiya aw gairaha ko wani abu daban bi ausafin muayyana da siffofi ayyanannu a ce baƙin bunsuru ko baƙin taure ko harara garken rago ko ainihin doki wanda yake da kala kaza ko nau'o'in abubuwa iri-iri hasaba talabil jinni gwargwadon yadda aljanin ya nema haka bokan zai yi wa galiban ma kunu sauda'a mafi yawancin lokaci dabbobin da aljanu ke neman a yanka musu sun fi kasancewa baƙaƙe li'annal jinna yufaddiluna launal aswada saboda aljanu suna fifita launi baki bakin launi aljanu sun fi son bakin launi jama'a mun gane wannan da kyau ko shine gashi a ƙasa mala yace sabata fi sahihi muslimin marfu'an hadisi ya tabbata daga manzon Allah a cikin sahihu muslim shine ma'anan marfu yanzu kaga wannan yaren malaman hadisi yare ne wannan na malaman hadisi in suna magana suka ce ai marfu'an Shi shikenan yanzu wannan doguwar kalma ce madadin a ce kala rasulullahi kawai malamin hadisi da yazo sai ce an abi hurairata marfu'an abu huraira ya ce annabi ya ce sai kai da kake makahu baka san hadisi ba sai ka ce ina aka ce annabi ya ce sai a ce gashi an ce marfu'an ka ce to ai baka ga kala rasulullahi ba sai a ce ai kai baka jin wannan yare ne sai ka ji an koya maka mun fahimta ko duk wani ilmomi haka kullum nake gaya mana kana zuwa wurin matanka a kitchen sai ka ji sun ce ƙoshiyata ta fashe ƙwaryata ta tsage wannan kalmomin da matanka suka yi amfani da ita kana tafiya wurin tela sai ka ji ya ce ƙoshiyata ta karye to ƙoshiyar tela daban ƙoshiyar matarka daban amma duk suna ɗaya ne kaga ƙoshiyar mata wata ƙwarya ce wani ƙoƙo ne gashi nan amma ƙoshiyar tela ma'ana shetil kenan shetil. da tele yake zira ainihin paleti da shetir yake ainihin zira a ciki sai ce koshiya in ka tafi wurin masu damun firafa wani ludayi ne mai karfi gashi nan kamar guduma koshiya kenan in ka tafi wurin ainihin masu eh, abin nan auna azara da goro kana cewa ƙwarya guda sai a kirgo maka guda ɗari yanzu wannan yaran in ba ka jin shi yaushe za ka iya fahimta abin da ake nufi sa waɗannan ilmomi ka je ka koya sannan yi naɗin malanta duk yadin da ke kantin kwari ka je ka nada akan ka ba kai laifi ba malanta saboda son malanta duk alkyabbar da ke Saudi Arabia ka dauko ka jibga a jikinka tunda dai akwai karatun Allah ya shiryar da mu shine gashi a ƙasa sai ainihin malam yake cewa marfu'an manzon Allah yace alkalbul aswadu shaytanu bakin kare shedani ne yanzu kun ga larabci yanzu mubtada ne nan da khabari annabi cewa alkalbul aswadu sai ce shaitanu bakin kare shaitani ne da cewa ya alkalbul aswadu a shaitanu to sai a ce bakin kare shine asalin shaitan kenan to amma cewa ya shaitanu wato bakin kare shi ma ɗaya ne daga cikin shaitanu duk inda kaga bakin kare to shaitani ne daga cikin shaitanu kamar yaro ne ake da shi ya fasa kan wannan ya buge kwalbar wani ya fasa talbijin wancan ya sace kuɗin wani sai a ce wannan yaro shaiɗani ne to ba za ka ce wannan yaro a shaiɗanu ba in ka ce a shaiɗanu ka nuna ba wani shaitan sai shi ke amma sai ka ce wannan yaro shaiɗani ne wato ɗaya ne cikin shaiɗanu to baƙin kare shaiɗani ne shi ma daga cikin shaiɗanu a shekul allama wahidu abdulsalami bali ya ce walakadi itarafa li ba'adul jinni bi zalika na samu wani daga cikin aljanu ma ya yi min furici da haka karara cewa su aljanu sun fi son abu baƙi. sai ce unzur wiqayatul insan ka je ka duba littafin wiqayatul insan tabata sahaba wanda aka yi bugu a ainihin maktabatu dari sahaba wannan littafi shine littafin farko da wahidu abdussalami bali ya rubuta ya sa mishi wiqayatul insani min aljinni wa shaitan ka gan shi kariyar da mutum zai iya samu game da aljanu da shaiɗanu. da ya rubuta wannan wannan ya kamar ya ba da tarihin aljanu ne nau'in aljanu yaushe aka halicci aljanu da aljanu da mutane suwa aka fara halitta aljanu suna aure shin ana iya auren aljanu aljanu na cin abinci ina aljanu suka fi zama ma'ana wannan duniyar aljanu yake baka tarihi mun fahimci wannan da ya gama ƙarshe ƙarshen littafin sai ya ce yana daga cikin sharrin aljanu shine haɗa kai da bokaye suke yi da su aljanu wajen sihiri sai ya ce in Allah ya so mai karatu ka bi ni a hankali ne maka alkawari zan maka wani littafi wanda zan bayyana ainihin yadda sihiri yake shine sai wannan asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar takobi mai kaifi wajen tinkarar masharranta bokaye zama mun fahimci wannan da kyau ko to ka je ka samu wannan littafi wikayatul insani min aljin sai mu koma sama ko sai ce to idan shi wannan boka ya samo tsuntsu ko dabba kaza ce agwagwa ce mecece duk abin da ya samo thumma yazbahuha sai shi bokan ya yanka ta wala yadhkuru ismallahi alaiha zai yanka ba zai ainihin ambaci sunan Allah ba wajen yankan sai ce wa ahyanan wani lokacin yulattihul marida bidamiha in bokan ya yanka wannan dabba sai a ainihi sai ya ce mara lafiyan ko kuma sai shi bokan ya shafa wa mara lafiyan a jikin shi ya danganci irin matsalar da aka zo da ita wurin boka a zo wurin boka wane yana ciwon kirji sai boka ya duba ya bubbuga abubuwan shi na ƙarya sai ya ce ai wannan sihiri ne ai wannan aljani ne tare da kai don haka sai an yanka bakar kaza ko sai an yanka farar kaza to in aka yanka kazan sai bokan sai ya ainihin shafa wa mara lafiya a ajin da ciwon yake wani lokacin bokayen suke haka wa hayanan la yaf'alu hadha wani lokacin kuma boka baya aikata haka thumma mi fi ba'd al-kharabat sannan boka yanka sai ya je jefar da wannan dabba ko kaza a wasu rusassun gini wani wuri wanda yake harabi wanda yake an daina amfani da shi rusasshen gini ko bola ko makamantan haka awul abar ko kuma wata rijiya wata tsohuwar rijiya awul amakin mahajura ko wasu wurare waɗanda an ƙaurace musu an daina kai da komowa a wurin allati hiya galiban masakin aljinni waɗanda mafi yawancin lokaci irin waɗannan wurare mazaune ne na aljanu wala yadhkuru wala yadhkuru smallahi alaiha inda rami idan boka ya zo jefar da wannan dabba inda zai jefa ta a wannan tsohuwar rijiya ko a tsohon gida ko makamantan haka ba zai ambaci sunan Allah ba saboda haka aljanin zai sharɗanta mai sun ma ya'udu ila baitihi sannan sai shi bokan sai koma gidan shi fa yaqulu azimatan shirkiya sai kuma ya je ya yi surkulla na shirka ma ya amuru jinniya bima yuridu sannan sai ya umarci wannan boka cewa eh, ya umarci aljanin da abin da yake so cewa akwai wani mara lafiya ne Shi shine yasa aka yanka wannan ainihin bakar kaza kaga an jefar maka don haka ana son aljanin da yake tare da shi ka koma mana shi ina fatan mun gane wannan to wannan inda bokan zai je jefar gwargwadon yadda aljanin ya haddade mai ne shi yasa har irin wannan ajiya da kaga suna yi kaga an je an samu tumatiri manya-manyan tumatiri mai lafiya irin wanda ake ci gidan manyan kwamishina da manyan gwamnoni da sauransu sai ga an ɗiba an je an samu gidan tururuwa an ajiye aljani ne boka yake aiki da shi zai ce aje ainihin a ajiye wannan ainihin eh, tumatiri ko kuma ainihin aje a aje wannan eh, albasa ko a je a ji waɗannan yadiddika ko waɗannan sabulai kai musulmi in ka samu sai ka kwashe ka je kai bismillah kai bukatar ka da su ba abin da zai shafe ka kullan na illa ma kataban mahulan da a ce yanka ne aka riga aka yanka ba za ka ci ba amma kaji ne aka je aka daure a mararraba kan hanya da kwalan kaji sai ka kwashe abin ka ka je kai bismillah ku ci kai da ka babu abin da zai same ka sai alheri insha Allah kwarai da gaske shine sai ya ce at-ta'liqu ala hadhihi at-tariqa sai kuma ta'aliki ƙarin bayanin da malam zai yi akan wannan hanya menene ke cikin wannan hanya na kafirci da aikata abubuwan haramun malam yace ya talakhasu shirku fi hadhihi tariqati fi amrayni a game da wannan hanya da boka yake bi wajen halarto da aljanu to shirkar ta taƙaitu ne akan hanyoyi biyu al'amura biyu ne shirkar take bayyana awwaluhuma hanya ta farko daga ciki azzabhu lil jinni yanka wa aljanu wa huwa muharramun bittifaqil ulama salafan wa khalafa haramun ne yanka wa aljanu da haduwar malamai tun daga malaman farko har waɗanda suka biyo bayansu su bal huwa shirkun malam yace ai ma yanka ga aljani ba wai haramun kadai ba shirka ce li'annahu zabhun li ghairi saboda yanka ne ga wani Allah fala yajuzu li muslimin an kula minhu don haka bai halatta wa musulmi ya ci yankan da aka yi wa aljanu ba fadlan an an ya fa'alahu balle fa ya aikata in ma wani ya aikata ya je yanka ga aljanun ya baka naman karkaci balle a ce kuma kai ka je ka aikata karkai haka wa ma'a zalika tare da haka ash-shaykhul allama wahidu abdussalam bali yace fa innal juhala fi kulli zamanin wa makanin yaqumuna bi hadha al-fi'l al-khabith zaka ga jahilai a kowane zamani a kowane wuri suna tsayuwa wajen aikata wannan mummunan aiki fa hadha yahya ibn yahya sai ya ce ga al'imamu yahaya ibn yahaya at-tamimi almajirin imamu malik malamin imamu muslim in kana karatun sahihu muslim sai ka ji al'imam muslim yana cewa qala haddathani yahya ibn yahya kala qara'atu ala malikin an nafi'in an kaza an kaza to wannan yahaya dan yahaya almajirin imamu malik ba ya haya dan ya haya wanda kake gani cikin muwatsarka ba wannan ya haya dan ya haya al'andalusi shine suke cewa ya hayan yamma wannan ya haya dan ya haya ya hayan gabas shi mutumin ƙasa iraki ne mun fahimci wannan to sai ya ce ga wani babban malami mai suna ya haya dan ya haya ya kulu ga abin da ya ce qala li wahabun wahabu ya ce istanbata ba'd al-khulafa'i aynan an samu wani cikin halifofi da suka gabata ya haƙa wani idan ruwa wa arada ijra'aha ya so ya gudanar da wannan idan ruwa kamar a ce yanzu a haƙo teku daga Legas ta taho Abuja ko ta taho Kaduna ko taho Kano kaga asali Abuja ko Kaduna ko Kano babu teku bata iso nan ba to shi wannan halifa sai ya haƙo teku ya haƙo idan ruwa sai ya nemi ya jawo shi ya zo wani garin to amma sai zan aka ce to lallai sai ya yi yanka da ga aljanu dan ba haka ba aljanun teku ba za su yadda ba aljanun kan hanya ba za su yadda ba aljanun bishiyoyi ba za su yadda ba duk aka yi sharuɗa waza baha lil jinni alaiha to sai ya yanka ga aljanu dan wannan ainihin wato kogi shi ya samu gudanuwa alla yughawwiru aha domin kasu aljanun su tsotse ruwan qul in asbaha ma'ukum ghauran ghauran to alla yughawwiru dan ka aljanun su tsotse ruwan ma'aha fa at'ama zalika nasan aka yanka wa aljanu aka ciyar da mutane fa balaga zalika na shihabin az-zuhri sai labari ya je wa babban malami ibn shihab az-zuhri malamin imam malik fa sai shi wannan babban malami ya ce amma innahu qad ma la yahillu lahu wa at'ama an-nasa ma la yahillu lahu shi dai kam ya yi yanka yanka irin wanda bai halatta ba kuma ya ci yadda mutane sun ci abin da su bai halatta gare su ba naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an akli ma zube halil jinni manzan Allah ya hana a ci abin da aka yanka wa aljanu mun gane wannan wannan magana ga tafi malam ce intaha shine kaga ya sa mata alifun da ha babba ma'ana intaha iyakar magana da ya dauko ta ƙare sai sauke lamba ta biyu sai ya ce raje akamal murjan ka je ka karanta littafin akamul murjan fi ahkamil jan ko fi ghara'idi akhbaril jan wato kamar eh, abin nan murjani abin wuya na mata mai ado shi kanshi murjani ado ne to kuma sai aka ce kamar dutse ne na murjani wanda aka yi mai ado game da labaran duniya aljanu a ƙashin gaskiya ban san wani littafi da aka tattara haƙiƙanin labarin aljanu kamar ainihin wannan littafi ba wani babban malami ya rubuta littafin yau kwatankwacin shekara ɗari tara da suka wuce a sheikh abdullahi ashubuli akamul murjan fi ghara'ib ahkami ko akhbaril jan juz'i guda ne kamar girman bulogul maram ko riyadu salihina to sai dai ya kamata ka gane a cikin wannan littafin akwai tatsuniyoyi kuma waɗanda lallai akwai buƙatar ka samu malami wanda zai iya tace maka Don wannan kuma ba aibi ba ne ga malaman da malaman da in malami ya rubuta littafi ko ya sa tatsuniya a ciki ba aibu ba ne. don tsarin yadda suke rubutu a wancan lokaci suna tattarawa ne su suna tarawa ne ba sa tacewa don haka duk wanda ya zo ya ce zai tace a zamanin shi sai ka ga an san shi ko ina misali su imamu malik da suka zo rubuta muwatta ba su ce za su tace ba cewa suka za su tattara abubuwan da suka ji daga annabi daga sahabbai daga tabi'ai da sauran malamai don haka za ka iya samun hadisin karya a cikin muwatta ta imam malik imamu malik ya san bai inganta ba ya sa amma saboda suna da ka'ida ba kuma ya maka bane don kai aiki da shi don zai kawo maka isnadi don a ka'ida in mutum ya kawo maka isnadi to ko ƙarya ce magana in ya ja baki ya shiru bai laifi ba don a ƙa'idar ilimi ita ce in har aka kawo isnadi na maganar da take ƙarya ce to kawo isnadin nan shi ke bayyana ƙarya don in kai kana da ilimi kana kallon isnadin za ka gane ƙarya ce in ba ka da ilimi sai a ce to wannan littafin ba irin naku ba ne ajiye yanzu kamar sunan abi dauda akwai hadisan ƙarya a cikin abu dauda akwai hadisan ƙarya cikin tirmizi to abu dauda bai laifi ba ko kaɗan don me ya kawo isnadi to in har ba za ka kawo isnadi ba a littafin ka kai kuma sai malaman hadisi suka ce to ƙarshen littafin dole kai ɗayan abu biyu ko dai ka faɗi wanda ya ruwaito don a je a gani da isnadi ko kuma duk da haka ma ka ƙara da bayanin cewa wannan ƙarya ne ko kuma gaskiya ne shi yasa ga bulugul maram da yake baya kawo isnadi in ya kawo maka hadisin sai maka ɗayan abu biyu ko ya ce nasa'i da ibnu hibban suka ruwaito shi sai ya shiru to ko da ƙarya ne bai maka laifi ba dan ya ce ga inda zaka je ka duba ka ga isnadin shi kana zuwa in ka duba sai ka ga isnadin in ya ga dama wani lokacin sai ka maka hadisi ya ce Tirmidhi ya inganta shi ko ibnu Hibban ya inganta shi ko ibnu Khuzaima haka yake a bulugul Maram to bai laifi ba a ka'idar ilimi domin kawo isnadi shi ke bayyana matsala kamar akwai wani babban malami wanda yake abokin Imam Malik ne al-Imam Layth ibn sa'ad al-Misri wata ran sai kwanta daidai almuru yana bacci can sai wani dan bidi a kusa da shi yace algafa ta malam tashi tashi tashi yace lafiya yace ai ba kyau baccin almuru yace ba kyau me yasa ka gani in mu ne yanzu shikenan kana jin baccin sai ka tsaya kai ta hamma ya tuce ka saboda kana ganin shi da nadi kaga abin da yake damu mutanen mu wannan nadi yana yi wa mutanen mu barazana ban san sirrin haka ba in mutum ya gaya maka ko mene ko textile ce akan shi masakar rawani ka ce meye dalili ko babanka ne karka ka yadda sai ya gaya maka dalili in ba haka ba zai batar da kai dan in ka shiga wuta ba zai iya ciro ka ba dan haka sai laifi ya ce meye dalili ba kyau in yi bacci wajen almuru meye dalili sai ya ce saboda hadisin da muka samo daga wani daga wani daga wani sai kawai malam ya ja ya funshi ya koma yake yanzu saboda hadisin wani zaka hana ni abin da zai amfane ni daga kawo mai isnadi har ya san ƙarya ne karanta silsilar ahadith da'ifa mujalladin farko to haka a wancan lokacin yadda ka san ake koyan alifun ba'un ta'un haka ake koyan tarihin mazaje mazajen hadisi sai ka je kana koyan wane ne Isma'ilu dan Ayyash wane ne Maliku dan Anas wane ne Wahab ibn Munabbi wane ne Yahaya ibn Yahaya sai ka san tarihin su kakab sai ka rike aka kana haɗuwa da wani ka tafi tudun wada za ka yi kaza sai wani ya ce maka ai kaza babu kyau sai ka ce me dalili sai ce saboda hadisi haddafana shahar ibn haushabin haddafana kaza sai ka ce bas sai kai gaba ka rabu da shi sai ka ci gaba da aikin ka da kake yi to amma in baka haddace mazaje akan ka ba sai ya zan akalla sai ka je ka bincika wannan himma ce ta karanci tare da mutane saboda yadda zamani kamar yadda annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin ibadu dan sariya wanda duk ya tsawon rai zai ga saɓani mai yawa da tsawon rai ya tsawon rai sai al'amari ya rikice mutane da ka zo ka ce musu manzon Allah ce kawai sai su ci gaba da aiki fiye da shekara dubu ɗaya wani malamin hadisi yana zaune yana cin abinci cikin jama'a sai wani ya ce ala gafar malam eh, akwai jama'a ba za ka ɗan ji kunya ka ɗan kau da gefe ɗan kau da baki gefe ba ya ce waɗannan ya ai shanu ne ya ce yanzu kana shan koko gaban saniya sai ka ji kunyata kaɗan kauce kamar sirikaka ya ce a ya waɗannan shanu ne mutane ka ce shanu ce shanu ne ka bari an jima kaɗan zan tabbatar maka da shanu ne can sai zo an jima kaɗan sai ce ƙalar ruwina min gairi wajihin mun ruwaito ba ma ta fuska ɗaya ba manzan Allah ya ce wanda duk harshen shi ya taɓa karan hancin shi zai shiga aljanna yace nan da nan kowa sai zaro harshen shi yana kokarin ya taba karan hancin shi yace ba na gaya maka shanu ba ne ba saniya ce take zaro harshen ta tana son ta kai wajen karan hanci ba tana da hadisi akan haka tana da isnadi su yanzu da aka kawo musu kamata ya su ce to ruwina min gairi wajihin ka ruwaito ba ta fuska ɗaya ba ina suke fuskokin barazana ce tabajjuj barazana ce sai mutum ya ce mun ruwaito hadisin ba ta hanyoyi ɗaya ba sai ya ce to ko ɗaya gaya mana mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa malaman hadisi da kake jin ake cewa wai su bid'a ta gagara shigar su a'a waɗannan ka'idojin ne suka kiyaye wa kansu duk wanda ya zo da magana ko baban shi ne ya faɗi magana sai ya ce dalili in ba dalili sai ya ce bai yadda ba tun a gaban baban shi ba wani kunya ba wani shan kwana in kuma uban ya ce ya tafi gona da safe sai ya tafi wannan daban amma nan ya ce manzo Allah ya ce sai ya ce ina dalili babu sai ya ce to ba zan yadda ba ni ubanka baka yadda da ni ba sai ya ce ban yadda ba don ga aliyu ibn abdullahi ibn madini malamin bukhari in kana karatun bukhari kaji ya ce haddasana ali ko ali ibn abdullahi shi malamin shi to aliyu ibn abdullahi ibn madini almajirai suka zo suka tambaye shi suka ce ala gafata mala jama'a suna yawo a gari suna faɗin cewa wai ba a karɓan hadisi a wurin babanka saboda mutum ne mai rauni yayi shiru yace Allah baya jin kunyar gaskiya yace babana mai rauni ne bai halatta a karba hadisi wurin shi to da haka ne kaga sunna ta tsaro duk wani abu da ya shigo ta sai su tace su ce a'a amma in ba haka ba babu malaman da bid'a ba ta fata fatar da su ba fara karatun tun daga littafan tafsiri akwai tatsuniya akwai kissoshi akwai bible old and new testament babu abin da babu a cikin tafsirai in ba kamar malaman da ke tattacewa irin su ibnu kasirin ba malaman fiqh hadisan ƙarya sun shigo su da yawa ga sunan a ce wanda ya tattara sallolin da suka kubuce mishi ƙarshen shekara ya samu juma'a ƙarshe ta ainihin ƙarshen shekara ya rama su to duk zunubin da ya samu na kubucewar salloli Allah ya gafarta mai kuma duk wata sallah da za ta kubuce mai nan da shekara saba'in ya mutu an yafe mishi wannan yana cikin littafin fiqhu gashi nan mai risala hadisai biyu a cikin farkon risala duk mawdu'ai ne hadisan ƙarya ne an ruwaito cewa zane akan dutse Eh, karantar da yaro kama ainihin zane ne akan dutse wannan hadisin ƙarya ne al-Imam Tabarani rawaito shi a cikin al-Mu'jamul Kabir da kuma ɗaya hadisin akan cewa karantar da yara suna ƙanana yana huce fushin Allah wannan hadisin ƙarya ne hadisi ɗaya inganta a muƙaddiman nan shine cewa a karantar a umarci yara da yin sallah suna ainihin shekara bakwai a buge su in sun kai shekara goma hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dauda da Imam Ahmad suka rawaito shi to haka in ba malaman hadisi ba babu waɗanda bid'a bata bi ta fatattaka su ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ku duba irin wannan aiki da malamai suke tsayawa suke yi shi yasa in ka je ka fara koyan ilimin hadisi ka je ka fara koyan ilimin usulul fiqh wallahi ka fi ganin darajar manyan malaman nan da suka gabata duk waɗannan da ke ƙarya wai suna ganin darajar Imam Malik suna ganin darajar mai risala duk maƙaryata ne ba wanda ya san darajar waɗannan sai wanda ya shiga mustalahul hadisi da usulul fiqh shi ya san waɗannan malaman ba karamin sunkuru ne suka shiga suka fita dan su kokarin tace shari'a ba to da kuskure ya faru sai ka ji ya ce Allah ya gafarta musu amma ba zai bi ba to amma duk mutumin da ya zama da kane yake son mai risala to ko mai risala ya kuskure sai ya ce a'a shi bai yadda ba ai ma bai kai ilimin da zai gano mai risala ya kuskure ba Allah ya kiyaye to kun dai gidan haka ku nemi littafin akamul murjan Shi ne ce shafi na saba'in da takwas wannan littafin sai suyuɗi ya ɗauke shi sai rairaye shi imamu suyuɗi ya ainihin rairaye littafin amma kusan girman su ɗaya dan ya rairaye wasu abubuwa da yake gaba su inganta ba kuma sai an ƙaƙƙara wasu fa'idoji a ciki duk waɗannan tafai ne waɗanda suke bayani dangane da ainihin duniyar aljanu amma jim kaɗan nan in ka ba mu nan da 'yan mintuna kiris za mu zo mu gaya maka littafi mafi inganci da malamai suka rubuta akan ainihin bayani akan aljanu insha allahu ta'ala sai ce wa fi sahihi muslimin hadisi ya zo a cikin sahihi muslim min hadisi ali ibn abi talib a cikin ainihin wato daga hadisin ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara shi yarda wannan ita ce aqidar musulunci duk wanda ya ce wa aliyu karramallahu wajhahu wannan dan ta'adda ne kuma jahili ne bai san sunna ba ya kamata mutane su san wannan shi an ci ne wannan ya lallabo ya shiga mutane ba a cewa aliyu karrama karramallahu wajhahu daga tambaye sai ce ai san da aliyu yake ciki ne in yazo washi za ta eh, wa gunki sujuda wai sai mun miƙe a ciki sai ka ce a ina aka ruwaito sai ce to ku sai ku kenan don haka ku zama da ku ba daɗi ba ku bari a sake sai a baku ku saki baki ku yi ƙarya saboda Allah Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in ɗaya ne cikin manyan malaman hadisi da so gabata abokin Imam Ahmad ibn Hanbali yana da matukar takatsantsan akan bai yadda ƙarya ta shigo don haka ya haya in ya je wata makarantar sai malamin ya rufe littafin saboda ya haya kir zai gani ya je ya ce wani mutumin kirki ne kaza za sai dai wani lokaci yana karatun kuma gyangyadi yana ɗan ɗaukar shi kaga ya ɗan samu masoka a ciki to ya haya bin ma'in sai malamin shi abu nu'aimin al bin malamin bukhari ne har wayo dattijan malami ne ya manyanta sai zan yana girmama shi in shi ainihin alfadul ibn dukain yazo zai karantar da hadisi ya zauna akan kujerar shi sai ya dauko ya haya sai ya aje shi dama da shi to ashe ya haya yana nan yana cin dunduniyar malamin nema yake kama malamin da kuskure saboda naƙadi yana da kulafuci ya tabin abubuwa haka kadai sai malamin ya zo sai karanto wani hadisi kawai sai ya haya ya kokarin ya jefa mushi wata magana a baki sai malamin ya sa kafa sai tun kudo shi kasa ya ce ubanka yayi kaɗan ba kai ba kamar misalin da neman ya haya ɗan ya haya a tamimi to a ce sai malamin ya zo ya ce haddasa ne yahaya ya yahaya shi malamin ya san attamimi ne sai shi almajirin sai ya ce al'andalusi kaga in malam ya shiru wato ya yadda kenan to malam bai da kan gado bai iya bambance yahayan andalus da yahayan to shine yana faɗin wannan kalma yana ƙoƙarin ya saɗaɗa mai yaga malamin na da kan gado kuwa yana riwaya hadisi daga Yahaya ɗan Yahaya a tanini in ya sake ya ce Yahaya ɗan Yahaya aka ce al'andalusi ya shiru wato bai da kan gado kenan bai iya bambance wancan da wannan to yana faɗin haka shine sai ya hankaɗo shi ƙasa da ƙafa ya ce ubanka ya kaɗan yi min wannan ka balle kai <laughs> Eh, eh babban malami ne alfadul bin ibn dukaini an ce ya haddace alfa alfi hadis hadisi miliyan daya haddace da ka eh, in ba ka shiga wannan harka ba waɗannan in ana shi yasa sai ka ji wani malami ya yi naɗi da matata koko a kan shi ya tashi ya ce wai wani hadisi ne wai a cikin buhari saboda bai san darajar buhari ba bai san darajar imamul Buhari ba wallahi Allah ya shiryar da mu to shine a saidina ali radiyallahu anhu ake cewa kamar yadda kowane sahabi a fatima da alhassan da husaini duk ba a ce musu alaihi salam ko alaihi salam duk wannan kurakurai ne suka afku ka karanta tafsirin ibnu kasiri mujalladi na biyar in mai mujalladi bakwai kake da shi in mai mujalladi hudu kake da shi karanta mujalladi na hudu karkashin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sun tattauna wannan matsalar da kuma ta'aliqin da Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari wa ainihin wato littafin Al-Ba'isul Hasif sun tattauna bayanai ɗaya bayan ɗaya akan Aliyu kamar kowane sahabi za a ce radiyallahu anhu Fatima kamar kowace sahabiya a ce radiyallahu anha ta iya yiwa ka ce to ai muna gani a cikin sahihul Bukhari sai a ce Fatima sai a ce alaiha salam al sai a ce alaihi salam me yasa aka ce wannan babu shakka ba Bukhari yasa ba masu kwafe bukhari ne wani in ya saba faɗin irin wannan da ya zo sai rubuta haka me yasa aka gane haka shine da aka ɗauko asalin nuskha ta bukhari aka gwada sai aka ga nuskoki da dama babu irin waɗannan kalmomi ba daga hannun bukhari bane kamar kai ne yanzu ka saba rubuta aliyu karramallahu wajhahu kana zuwa ka zo kana kwafe bulugul maram kana cewa an aliyin sai kawai ka rubuta karramallahu wajhahu tunda haka bakin ka ya saba faɗi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu qala sayyidina ali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace la'ana Allahu man zabaha li ghairillahi Allah ya tsinewa wa wanda ya yanka ga wani abu wanda ba Allah ba aljanu ne gunki ne shehunka ne duk wanda kai wa yanka in dai ba saboda Allah kai yankan ba to Allah ya tsine maka albarka Allah ya shiryar da mu Mala ya ce sanihuma ko na biyu daga cikinsu wato a yayin da malam yake lissafa maka shirkar da ke cikin wannan babin ko sai ce al'azimatu shirkiya wa hiya tilkal alfazu wa talasimu fi asna'i tahdhirihi lil jinni ainihin surkulle na shirka sai malam yace su ne yawa yace wannan ainihin al'azaim waɗannan eh, eh, surkulle suna ɗauke da ainihin su ne sai ce wahiyar tilkal alfazu wa talasim su ne waɗannan lafuzza da kake jin boka yana yi da kuma irin waɗannan surkulle fi asna'i tahdirihi lil jinni yayin da yake kokarin halarto da aljani wahiya ta tadammanu shirkan sarihan sai shi malam yace waɗannan irin surkulle suna ɗauke da shirka karara kama bakara zalika shaykhul islam ibn taymiya kamar yadda malamin musulunci ibnu taymiya ya ambaci haka fi ghairi ma mawdi'in min kutubihi a ba ma wuri ɗaya ba ba a wuri ɗaya ba wurare da yawa ibnu taymiya ya faɗa haka a cikin tafan shi gashi a ƙasa sai ya ce raje masalan risalatal ibana fi umumin risala littafi ne ƙarami aka yi wa ibnu taymiya tambaya menene manyan malamai za su ce game da ainihin aljani da yadda yake rayuwa da yadda yake shiga jikin mutum shin aljani na iya magana a bakin ɗan adam shin gaskiya ne ko aljani ya shiga jikin mutum za a iya cire shi shine ibn taimiya baki ɗaya sai rubuta wannan littafi to amma akwai wata magana da na taɓa gaya muku galibi ibn taimiya bai sa littafi suna saboda zaka iya zuwa ne yau daga ƙauyen kuka ce ala gafata malam an je ƙauyen ma an ce ka kaza ka kaza ka kaza in gaskiya ne sai ce gaskiya ne me dalili sai ce gashi in ƙarya ne sai ce ƙarya ne sai ce ga aƙida mu ga aƙida mu to in ya rubuta littafin kawai sai ya miƙa maka kamar fallan takardu ne to kai kuma sai ka je sai ka tattara sai ka ga littafin akan me yake bayani shine kai kuma sai ka dubi sunan da ya dace sai ka sa wa littafin in ka ba wani aure shi kuma ƙarshen ka sai ya sa wa littafin wani sunan daban shi yasa sai ka je asalin littafin shi ibn taymiya bai sa mai suna ba amma akwai ainihin wani malami ne babban malami ne ya rayu yau ya rasu 1948 yau shekarar shi hamsin da biyu da mutuwa a sheikh muhammad munir Arra mutumin ƙasar Dimash kusha wallahi malamin na ya taimaka ma sunna ya kamata duk mai son sunna in ya ji sunan malamin ne mai addu'a Allah ya ji ƙanshi don malamin nan ya rayu a lokacin da duniyar musulunci ta waye gari su kansu malaman sun zama bidi'a ba ma 'yan bidi'ar su kansu malamai a lokacin sun narke sun zama bidi'a. bid'a kaɗai ake taimakawa wannan bayanin da nake ya kai kamar shekara ɗari yanzu wannan malami ya taso yana karantar da sunna sai abin ya mai yawa yana karantar da sunna kuma babu littattafan sunna waɗanda ake son a buga ba a buga littattafan sunna sai kamar yadda ka gani a ƙasashen nan namu da da an kana neman bukhari sai ka shiga kasuwar zaria ba za ka samu bukhari sai ka samu sai dai littattafan tatsuniya to sai ya wayi gari yana son ya yada sunna in ya ce a duba littafi kaza babu amma da yake dimashq sham yake sai ya zama ga littafin yana da shi rubutun hannu to amma ana son kowa ya samu ya za a yi sai ya zage sai ya nemi kuɗi sai ya kafa ainihin maɗaba'ar littafi buga littafi sai ya sa mata al muniriya maɗaba'an mannir mun gane wannan da kyau sai ya zauna da kanshi sai ta haƙiƙin littafi sai kuma ya je buga da kanshi sai kuma ya buɗe bookshop sai rinka siyarwa arha sai sunna ta yaɗu a lokacin sai kuma aka kafa gaba da shi malaman bid'a na yi gwamnati na yi aka tsangwame shi shi kadai ne ya ce a lokacin nan ko labarin irin shi baya ji a duniya ba wai ya ga irin shi ba labari bai ji kamar kana nan Zaria ka ji labarin a kona a Katsina ko a sai zuciyarka ta danyi sanyi ya ce ko labarin wani da ke yada sunna baya ji a duniya lokacin yace don haka duniya sai ta tsangwame shi ya yi ta buga littattafai to wannan malami sai ya dauki wannan littafi sai ya buga shi da ya buga shi shine sai ya sa mishi ainihin suna wanda ike ganin ya dace da shi a wannan ainihin lokaci kamar yadda gashi kake gani a hannuna a wancan lokaci sai ya sa mishi idahu dilala fi umumin risala wato bayyana dalilai akan cewa manzancin manzon Allah ya game hadda aljanu shi ta haka ya fahimci littafin ya sa mai suna nan kuma kaji malamin ya sa littafin al'ibana fi umumin risala mun gane wannan da kyau to wannan ta haƙiƙin da ke hannuna kuma wani malami ne daban mutumin ƙasar masar a sheikh ahmad mustapha qasim a shi kuma ya ta haƙiƙin shi shi kuma sai ya sa mishi albayanul mubin fi akbaril jinni wa shayatin to wannan littafi shine nake ishara a ɗazu a ƙashin gaskiya shine a sani na littafi mafi tsafta game da littafin da aka rubuta dangane da jawabi dangane da aljanu qur'ani da sunna saboda shekul islami ne ya rubuta ibnu taymiya Allah ya mai baiwar ilmomi da yawa don haka in yazo yana rubutu sai ga rubutun shi akwai tsafta a ciki to saboda yayin da mas'ala ta taso a waɗannan kwanuka namu kamar shekaru goma zuwa nan baya matsala ce matsala wasu aka samu ahli sunna da yawa suna ta ƙaryatawa akan matsala aljanu sai aka yi ƙoƙarin ta haƙiƙi aka yaɗa wannan littafi wannan littafi yana nan a cikin majmu'ar risala majmu'atul fatawa ta ibnu taymiya zaka ji ana cewa duba mujalladi na goma sha tara to ita ce ake ishara tana cikin wannan mujalladi to da waɗannan rigingimu suka taso wannan ya ce ƙarya ne aljani wannan ya yace kaza shine sai aka samu malamin nan da ne muku bayani kwanaki baturan ƙasar Jama'ika ɗin nan Dr. Bilal Phillips Abu Amina sai ya ɗau wannan littafi sai ya fassara shi da turanci saboda ƴan uwan shi waɗanda ba su iya karatu da larabci sai da turanci shine ya sa mishi Ibn Taymiyyah's essay on the jinn demon gashi demons ya fassara shi yasa aka buga shi gashi da turanci ne ya tsaya mishi fassara mai kyau ɗaya bayan ɗaya game da amsoshi akan waɗancan maganganun da kaji shin gaskiya ne aljani na iya magana bakin mutum shin gaskiya ne aljani na iya shiga mutum ana iya fitar da aljani duk ya tsaya ya tattauna waɗannan matsaloli in kai ɗan boko ne to kar ka zama ɗan boko ɗan wuta ka je kawai kai magana da ka ka ce ai ƙarya ne a'a ka je ka karanta ai ɗan boko galibi dama yana gamsuwa da dalilai to maganganu ne shi Dr. Bilal Phillips yake yana kawo dalilai kuma ai mun zo da littafin shi kwanaki akan rukuya da ya na turanci ko to ya kamata ka je sai ka tattara waɗannan majmu'an littattafai sai ka samu ilmomi masu ɗimbin yawa Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to saboda yadda lokaci ya ƙure mu ma anan za mu saurara insha Allah sai gobe fa allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai dai da Allah akwai wani bayani wanda ne alƙawari